التعليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفذه ونفذه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والنشين لكاس له اشكل التفن دا اخي القول دا اخي الجاس اخشن ولا الدورة نشين لكاس نكفي ان شاء الله سبحانه وتعالى مكان كرمتا يوم كتاب الايمان ومعالمه وسننه واستثماله ودرجاته na babban malami al-imam abu Ubaidi al-qasim ibn sallam al haram rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara ta biyu da da ashirin hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi sallam. mana albani rahmatullahi alayhi ya masa tahqiqi shi ba yana ɗaya daga cikin littafan da mana albani ya ta hakiki kusan a lokaci ne duka waɗanda littafai to shi ma mala albani ya masa ta hakiki. sannan kuma mal albani ya mana gata shi ma ya kawo tarjamar kuma tarjamar ta sai dan tsawaita duk da ɗaya daga cikin marubutan wannan zamanin da ya hakikin littafin sa al'amwaya al-ustaz doktor muhammad imara ɗaya daga cikin malaman azhar ya yi hakikin littafin al'amwal na al-imam abu ubaidin al-qasim musalla to a cikin wani muƙaddimar yake faɗi yake cewa yana ganin tarjamar da ya kamata malamai magabata wanda kusan suka rayu da ibn sallam su masa basu masa har yake da wata ibara haka yake cewa ulumuhu kathira lakin na tarajimahu fi kutubil ulama'i qalila yace ilmomin wannan malamin suna da yawa amma tarjamar da malamai suka masa a cikin littafansu ya kaɗanci saboda da wuya ka shiga wani fanni baka samu wannan malamin yana da littafi wani malami ne magmuri magmurul fada'il falalolinsa ga ɗaliban ilimi sun boyu in ka dawo a cikin ilimin hadisi yana da littafan hadisi da yawa daga cikin littafansa shahararru akwai garibul hadisi yana ne daga cikin malaman farko-farko da suka rubuta littafi akan garibul hadisi wato kamus na hadisi yana da littafai a ilmul qira'at yana da littafai a fiqh al-imam az-zahabi ce littafin sa al-amwal min ahsani ma ci fil fiqh yana magana ne akan al-fiqh da iqtisadi kaman kace economics fannin fannin economics na musulunci ya rubuta sannan akwai littafin sa fadailul qur'an littafi ne mai albarka littafin ne mai fa'idoji masu yawa da wasu littafan ga sunan nan burjik da shi malamin ibn sallah sun malami ne a lugha malamin lugha ne matuƙa malaman lugha suna komawa zuwa gare shi to ga nan malam albani ya ambaci tarihinsa sai mu karanta mu ji me ya ce daga cikin littattafan malamai ya ce huwa abu ubaidin kuna da shi هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الإمام المجتهد البحر اللغوي الفقيه صاحب المصنفات كن جاء بالليل ألقى أبو عبي الكنية سيء عن بعض الناس ألقى بعض الناس أقوم سنة سنة تدعى الأستاذ الدكتور محمد إمارة يا شي ما لم يبس ما تترجم عليه وقلت يا مالا لم يا ما سأعدلش دعا الإمام الزعبي إلى جميع ودفن شاكي دوما ينا ما تترجم أسنسير وعلام النبلاء kuma ya faɗi duk wani abu da kake nema a game da al-imam al abu ubayd alharabi harabi rahmatullahi alayhi gaskiya to daga daga cikin tarajim da aka masa waɗanda suke masu kyau akwai na siyaru alamin nubala na imam al-zahabi mala albani yace abu ubayd al-qasim ibn sallam al-zabdani al-imam al-mujtahid malami ne mujtahidi al-bahr tekun ilimi اللغوي الفقيه ما له اللغة كما مثل الفتو صاحب المصنفات سمينا من التقويد ايو عليهم ولد بحراء أم أيديش أدنو حراء حراء عندما خراسان جمو خراسان الإمام الإمام يقول في العمل أسكي معجم البلدان ya ba da tarihin garin a takaice ko kuma ya faɗi yadda yake ya siffanta shi ce alhara sai ce bil fati da fataha hara ra'un da ha'un da duk fataha za a musu azima tun mashhuratun ya ce wani birni ne babba kuma sannan shahararre Min ummahati muduni kurasana yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin birane manya-manya na kurasa yana cikin manya-manyan garin kurasa ya faɗi yake cewa lam arabi qurasana inda tawmidiha fi sanati 70 wa 600 hijriyyatin madinatan ajalla wala a'zama wala afkhama wala ahsana wala aktsara ahlan minha ce lokacin da na zauna a garin shi ya kusul hamawi dama mafi yawancin wanda suke rubutu akan buldan sai sun fayyawo kaga akwai hula batu da ko akwai rilat ibn battuta rilat ibn battuta ibn battuta masanin geografiya da tarihi duk da ya yamma malam ibn taymiya ƙarya mai kyauta ba Allah ya gafarta musu dukkan su ya ba wasu miyagun abubuwa idan da ta ce ibn taymiya ya faɗi ba daidai ba to to duk za ka ga mafiyancin malaman da suke rubutu akan garuruwa sai sun yawo su shiga can su shiga can su shiga hatta yi to shine yake lokacin da na je hara ni dai a shekara ta ɗari shida da bakwai ban ga gari wanda ya fi girma ya fi fa'i ya fi yalwa ya fi kyau ya fi yawan mutane kamar hara ya ce fi ha masakinu kafiratun wani yahun gazizatun gaziratun kai wa khairatun kafiratun ya ce a garin akwai lambuna masu yawa akwai ruwa ruwa masu daɗi sannan akwai alkhairai masu yawa mahshuwatun bil ulama sannan ya rinci sai da malamai wa mamlu'atun bi ahli al-fadl was-sira sannan kuma garin cike da mutane masu falala da daraja da dukiya sai ya ce wayyo wa qad asabaha aynu zamani wa naqabatha fawariq al-hadithani wa jaa al-kuffar min al-tatari fa kharabuha hatta adkhaluha fi khabarika yace amma duk da wannan siffantawar da nayi Allah ya jarrabu wannan gari bala'i ya sauka a garin tatar sun shigo garin sun yi fata-fata da shi har garin ya zama kabaru kan a shekara ta ɗari ka ga tsakanin shi da tsakanin shiga su shiga shi da wannan bala'in shekara ta ko shekara shekara goma sha ɗaya kai zan ci shekara goma sha ɗaya shi ya shiga shekara ta ɗari shida da bakwai an rusa garin a shekara ta ɗari shida da sha takwas to da yana ɗaya daga cikin garuruwan da ta suka shigo suka yi fata-fata da shi mun gane wani malami yana siffanta garin yana masa wake yana cewa haratun ardun hisbu hawati'u wa naftu hallu fa'u wan narjisu ma ahadun min ha ila ghayriha يخرج إلا بعد ما يفلس يتي حراس الأرض يتي كاغا جنون حرا جنون سو الإمام القاسم بن سلام أبو عبيد أرض الخصم هواسي يتي كاي جنين فدا دوسا ينسل يلوى ونقح اللفاه والنرجس sannan garin suna da wani abu da ake ce mishi allufa allufa tsiro ne akan yi giya da shi al-tufah sukan ce mai tufahun jini ya kama da akwai a kira halitta su ya kama da akwai suna ce mai tufahun jinni saboda ana maye da shi eh? mutum ya sai ya gugu ma ahadun min ha ila ghayriha yahudu illa ba'da ma yufdas wanda ka ga ya shiga garin ya fita to bala'in ne ya kama shi fallasashen mutum ne amma in ka shiga garin nan ba ka fita saboda daɗi kamar zariya wani malami shi ma ya yabi garin yake cewa haratun haratun arattu maqami bi hadi shatta fadai bi halwa sira nasimu shimali wa a'labuha wa a'yun jizla li hatta sira eh bude garin to shine hara garin su ke wulida bi hara an haife shi a garin hara shekara ta 157 ɗari da hamsin da bakwai wa kana abubu abdan rumiyyar li ba'd ahli hara. babansa ya kasance bawa ne baru ne kaga ba balarabi bane kalubalen mu waɗanda mu ba larabawa kun san wannan ilimin gabaki ɗayan sa waɗanda ba larabawa suka ɗauko shi ba kowane fanni ka shiga akwai kisar da ake bada wata ranar Hisham na Abdul Yana yana ɗaya daga cikin kulafa Ubani Umayya mai kula da ilimi ya zo ya zauna a majalisinsa ana fada sai ya ce man a'lamu ahli al-ardi bil qur'ani yau waye kowa tana al-qur'ani sai aka faɗi sunan wani sai ce a huwa minna aw min al-mawali kaji minna aw min al-mawali yace namu ne ko nasu namu larabawa ne shi ko ko nasu ne ajamawa aka ce min al-ajminhum ai nasu sai haka sai da ya tambayi ilmoma sun kai wajen goma sha biyar da ake da su a lokacin wallahi duka sai a ce ba larabawa ba ne sai ce za haɓa la'ajamu bil ilmi wa ma ta ku lil arabi shay'a yace ajamawa sun kwashe ilimi ba su ban laraba komai ba to da kada ka take ka ce sai ba ba ne. larabawa suna suna shan shisha Allah ya shiritar da su wallahi mafi yawancin su shisha suke sha to da ka kalubalen ka kai da kake su in an je duniya ba za a kalli fuskar ka ba to a kalli kwakwalwar ka ni mana a gaba na ake magana ana ba da labarin wannan da tun labarin cewa wai ana zuwa a taɓa jikin mutum a ce wai wani abu ya goga wallahi sai a wannan tafiyar na gani da idona. na bi ummi ainihin ya naga wannan shi ma ba larabe bane fa dan can irin kasashen nan ne Dagestan dan kasar har yanzu a kashin Rasha suke suna da kashin bakin mulkin Rasha wallahi yanzu ya kalli wani ya ce masa wai wai shi dai bai ce wani abu ya goga ba wai wannan hada sawai azun wa annahu min sababi harara fi wallahi a gaba na a daki na akai wannan kun ga قلنا dauka ina ba ku labarin a gaba na aka yi wannan ba labari aka ko to tukuru da ke yi karatu ba ka da a baka komai so daga baban shi ba rumi baban shi ba rumi ne kaga an ce rum ko dai ka ce dan turkiya ne shi domin tun tana ɗaya daga cikin kasashen ruba ruba tun a lokacin ko kuma kai tsaye kamar da shi ita ne. can asalin italiya ba ta yanzu tun nan garin su fafa roma sami'a jama'atan min al-a'immati thiqati ya ji ya karbi hadisi ya saurari hadisi daga malamai amintattu mislu sufyana bin uyayna daga cikin akwai imam sufyan bin uyayna da jimin malami wa isma'il ibn ulayya da isma'il ibn ulayya mamaki shi ake danganta shi zuwa gare kai damuwa game da wannan suna da tarar ba yi magana wa yazid ibn harun da yazid ibn harun malamin sa ne wa yahya ibn sa'id al-qattan kaga sun yi tarayya da al-imam abu haitham mun da zuko a malamai biyu yanzu an ambata sufyan ibn uyayna da kuma wa da yahya ibn sa'id al-qattan wa abdurrahman ibn mahdi sun yi tarayya ana wa hammad ibn salama da hammad ibn salama Amma hammadani su biyu hammad ibn salama da hammad ibn zaid ko wa ghayrihim da makamantansu wa haddatha anhu al-imam ad-dari sannan daga cikin da kuma akwai al-imam ad-dari al-imam ad-darimi sahibu sunan ba sahibu musnad ba akwai a imam ad-darimi as-samarqandi shine sahibu sunan abdullahi ibn abd al-rahman ad-darimi as-samarqandi to shi ake nufi ba alimamu usman a darimi ba mai musnad shi musnad yake da shi sahibul aqida shi kuma wannan shi shine sahibus sunnah وأبو بكر ابن عبد الدنيا والد زماني ده الإمام ابن عبد الدنيا الزمن اللي أنا شباب عندي كشي يا وعد لتفنت تشهد له لتفنت سنة ما تشهد وعلي بن عبد العزيز البغوي البغوي نام من تفسير ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون لوسنس دول النقل ماجران قال الإمام إسحاق بن راهوي ورهوية turaha wai bi turaha wijja ko Allah yuhibbu al-haqq al-imam ishaq ibn rahawayi sa'an al-imam ahmad faqihi yana da mazhabi amma mazhabinsa na fiqh yana cikin al-mazahib al-mukhariba sai dai zaka samu maganganun sa a cikin littafai irin mazhabin al-imam ibn jarir al-tabari mazhabin bina da sunan yana da atba amma akwai aqwal da suna nan a cikin littafai yace Allahu yuhibbul haqqa wallahi Allah yana son gaskiya Abu Ubayd a'lamu minni wa afqah wallahi Abu Ubayd ya fi ni ilimi ko ya fi ni sanin fito Allah yana son gaskiya so da ina faɗa muku Abu Ubayd ya fi ni ilimi ya fi ni fito Ishaq ibn Rawi ya faɗi wannan magana كاجكو وقال أيضا نحن نحتاج إلى أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إليه موكي ده بقاتل أبو عبيد أبو عبيد بايا بقاتل نبا magana ce ba? kamar da hausa mun zai ɗauka bakan magana yake a'a mu ne muke shi yake da abin da zai ba mu ba mu da abin da za mu shi kun gane shi yake da abin da za nema a wajensa mu ku ba mu da abin da zai nema a wajenmu na ilimi wa kala ahmadu ibn hanbali to ga yaban da imam ahmad ya masa ka rika ciki a lokacin da fitina ta taso to jira ake yi a ji al ahmad ya faɗa ya ba da sunanka ya faɗa ko kai waye ko ya shahadu laka ko ya shahadu alaika in ka samu al ahmad ya yabe ka to shi kenan kawo يجي أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا يجي كاج أبو عبيد والله بقم مالين وهو يزداد كل يوم خيرا كم قول يوش ألبير سكار وايتي بارا بوابا وسئل يحيى بن معين عنه عن تنبي يحيى بن معين أجمد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه فقال في شيء abu ubaidin yus'alun nas yus'alun nas anhu yanzu abu ubaidin ne za a tambayi mutane game da shi ha har sai an tambayi mutane game da shi wannan nau'i ne na ta'dili fulanun yus'alun nas anhu wani ne za a zo ana tambaya waye shi kamar yanzu a Najeriya mu ta arewa sai ka zo sai ka ce sai ka ce wai waye Abubakar Gumin nan sai wani ke shi maka Abubakar Gumi yus'alun nas anhu yanzu ma na maka kuma ne za a tambaya game da shi ha ba a tambaya game da shi wa qala abu dawud thiqatun ma'mun al-imam abu dawud as-sijistani yace ai abu ubayd al-qasim bin sallam thiqatun ma'mun amintacce ne kuma abin yadda kun ji kun ji da malamai suka yi mishi ko qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace man nazara fi kutubi abi ubayd duk mutumin da ya nazari ya duba tafan wannan babban malamin alima makana min al-hifz wal ilm to zai gane matsayinsa a cikin ilimi da hajja wa kana hafizan lil hadisi wa ilmi sannan mahaddacin hadisi ne da illolin hadisi a ce ka san ilalul hadisi ba kowa ke sanin ilalul hadisi domin sai an ta hawan ma har mutane sun fara aiki da hadisin kawai sai wani malami ya bullo da sauri sai wannan hadisin da kuke aiki da shi akwai damuwa akwai matsala eh akwai matsala sai shi ai kaza da kaza da ke cikin sa ga aina kawai sai fito shi arifan bil fiqh wal ikhtilaf sannan masalan fiqh ne sannan ya san sabani na fiqh da aka yi ra'asan fil lughati sannan shugaba ne shi jagora ne a lugha imaman fil qira'at sannan jagora ne a cikin qira'at lahu fiha musannafu yana da littafin da ya rubuta akan al-qira'at wa qa'ali min tasalifi kitabul amwal wa kitabun nasikh wal mansukh daga cikin littafan da ni na sama in ji al-babu sa'adi a zamanin sa yace na samu littafin sa al-amwal sannan kuma na samu littafin sa an-nasikh wal mansukh kun ji ku وقال الخطيب البغدادي وكان ذا فضل الإمام الخطيب البغدادي لا يبنسي يا كسن شيء ya kasance ma فلا falala wa dini sannan yana da addini wa satri sannan kuma ya kasance yana da mutunci shine satru wa madhabin hasani kuma yana kan mazhabi mai kyau a aqida ba mubtadi bane hmm. wa kutubuhu mustahsanatun sannan littafansa ababai masu kyau magdubatun fi kulli baladi ana bukatar su a kowane gari والرواة عنه مشهورون ثقات سنة وند سقي رواية بغريشي مشهورين كما أمين تتو ذو ذكر ونبل سنة ما أبوشي أنبتوني ونبل سنة كما درجة أو كاكاشيني نبل أن شيء نبل شيني درجة من ذا الذي ترضى سجاياه كلها خفى المرأة نبلا أن تعد معايب نبلا وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده الإمام الخطيب البغدادي يشي تبت لتابن في الأموال إن يناش كل مجد يتشاور للتقيد أكبر من تاء فكه كما يناش ينوال أن دعك توت تاسع شكل الخطيب البغدادي مكة وانا يبا تاب لما الخطيب البغدادي نتجسين ما لمن دا سكيدة أليني أجوال ما لمن irin su ne ake cewa lisanuhu fil ulama ka sai fil hajjaj i kun sai ibn hazmin aka ce ma haka ko ibn hazmin ne malamai suke ce masa lisanu ibn hazmin fil ulama ka sai fil hajjaj al-khatib yana da wannan qultu mala albani sai ya ce bari ya ta'aliki wa ma'a hadhihi al-manakib wal fada'il Ka ga duk da wannan darajojin da yake da su da waɗannan falalolin fa innal a'immata sittata lam yukhallidu lahu shay'an min al-hadith abun ban mamaki malaman nan guda shi daga baki ɗaya ba hadisin shi ko dai a cikin littafin su bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da sa'i da majah dukkanin su ba hadisin ko kwara ɗaya a cikin littafin su in ji da albani fadalika min al'adillati al ce. mala albani ce wannan yana daga cikin dalilai masu yawa ala annahum lam yukhafidu jami'a annahum lam yukhriju li jami'i ruwat al-hadith al-thiqat wannan yana nuna maka cewa ashe waɗannan malaman guda shida ba dukkan malamai suka fitar da hadisi ba yi shi yasa an san rijal din sa'i akwai malamai da yawa da basu kawo hadisan su fala gharabata ashe babu bakunta ba mamaki ba'da hada bayan an san wannan ilimin ألا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنه ashe ba mamaki a ga Imam Bukhari bai fitar da wasu daga cikin magwaitan ahlul bait kuma amintattu ne amma babu hadisan su a ciki abin abin zargi ne abin zargi bane za ka ga yan shi'a suna faɗi suna cewa saboda kiyayyar da bukhari yake ma ahalul bai ko ja'far sadiq bai fitar da hadisin sa ba amma kuma ya fitar da muhammad al-bakir akwai hadisin muhammad al-bakir a cikin bukhari amma babu hadisin ja'far sadiq wannan yana nuna da babu bukhari bai da ja'far sadiq ko ja'far sadiq ba fiqa bane a ja'far sadiq fiqa ne fiqa ne amma ba duka malamai bane al-imam bukhari ya fitar musu da hadisai ga wannan babban malamin bajimi amma imam Buhari bai fitar masa da hadisi ba muslim ma bai fitar ba laifin me musu ba laifin me musu amma hadisansu hadisansa ba su shiga cikin littafansu ko dai kasance su a wajensu da hadisansa ba su cika sharaɗinsu ba wannan zato ne zai iya yiwuwa dukkaninsu ba su samu hadisinsa ba duk zai iya yiwuwa yahtamil ashe kenan idan ka ga wani malami bai fitar da hadisin wani malami ba kai tsaye ba cewa za ka shi kenan bai yi da shi ba sai ka bincika ka samo dalilan da suka sa ba hadisinsa bai shigo cikin littafinsa ba ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى daga cikin maganganunsa waɗanda suka gwalagwalai ne a magana yake cewa al-muttabi'u lis-sunnati kal-qaribi 'ala al-jamr tun a zamanin shi ya ce mutumin da ya rika sunna to daidai yake da mutumin da ya kama garwashin wuta in ka rika sunna to kamar ka rike garwashin wuta ne wani zubin tun daga gidanku za a fara tsangwama wani ka ci sa'a a gidanku ba a tsangwame ka ba a layin tun a lokacin fa wa huwa al-yawma indana afdalu min darbi as-sayf fi sabilillah azza wa jalla ya ce wallahi uku da sunna a wannan zamanin namu ƙarni na uku farko ya ce ya fi a sare ka da tafi tsananin da za ka shiga kuntu sai ma da albani sai ya ce ha za fi zamani yi fa ma za fi fara fi zamani na ya ce a zamaninsa can da kurasu sunna suna da yawa masu tsara suna suna da yawa to ya za ka tafi kuma da zamaninmu hmm? a kwamar rahimahullahu bi babda da ya zauna a babda na wani lokaci kuma mawali alkabata da tartus sannan ya zama alkali a ginin tartus da ba da zaki ila makkata daga nan kuma ya fita ya tafi makka فسكنها حتى مات بها يرسو أمقى أتن يزونا أر يرسو سنة أربعين وعشرين ومئتين شكرا تقريبي بيد أشرين وكبار الجراء صلى الله عليه وسلم ألا مس رسول يكون شيني وني قال الباني قام نتفر يد مخصوصة تكي أتكي جاينا وكجيكو كرمتا لكم كي بياني كي duk da suna da fa'ida akwai fa'ida a ciki da ya kawo ta ilimi cewa ga baki daya abin da nuska da ya samu sun sai kaɗai yin hakikin a kan kuma sannan rubutun ta bayi da kyau sun zaga shi da kalli da malamai suke yi yanzu wannan ne ba za ka karanta ka fito da shi yadda wannan yake yanzu ma da albani wannan ya karanta mana a zamanin kun ga wannan rubutun kwataccelen nan ko ba ne ba ne ah, ba abin da za ka kira shi ba ne ba to shi ne kuma da albani ya gyara jaransa ya tsayaye wannan abin shi ne ba aka fito da littafin yin wani ko littafi ɗaya mutum ya ba wannan ya kamata ka zage shi eh? ya kamata ka nuna banza ne shi ko wannan littafin kwara ɗaya ko yamuwa to ya yi ma waɗannan yin wani ya kusan ɗaruruwa ɗaruruwa ko ka ce dubbai inda wasu ba a buga su ba to shi ne wanda ya amfani da shi shi yasa daga cikin shurutul muhaqqiq an yakuna arifan bi anwa'il hudud sai ya sai ka san nau'ukan rubutu ma ba ka ta hakiki kai ka ce ka dauko wani littafi za ka yi hakiki a tambaye ka a ce maka a ah, me alkhatul kufi sai ka kama haka wace to me nakhi khatun nakhi ko a ce khatun rubu'ati Hmm? duk sai ka san nau'ukan hatsi da ake da su na da can tun lokacin da babu ɗigo babu wasu haka malamin mu suka alisa ka musu da alkhairi bismillah tawakkaltu ala Allah babu na'ti imani fi istiqmalihi wa darajati bismillah أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف علي بن عدي نصر في داره بدمشق في سفر في سفر سنة عشرين وأربعمائة قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع قال أبو عبيد شي ولن da aka fara bayanin kansa shine wanda ya nakalto littafin kuma nuskar shamala albani ya amfani da ita in kun karanta wannan wasu al'asli khafi za ku ji wannan bayani to shi ne ya fara yake cewa al-imam abu ubaid al-qasim ibn ya faɗa yake cewa amma ba'd bayan haka wannan amma ba'd wasu sun ce ita ce wa atina hikmata fasl al-khitab suka ce ita ce fasl al-khitab da aka ba annabi dawud alaihi salam amma ba'd akwai malamin da ya rubuta littafi akan wannan mas'ala ihrazu sa'ad fi ahkami amma ba'd kawai kan amma ba da rubuta littafi ihrazu sa'ad fi ahkami amma ba'd ya rubuta littafi akan sun ce a larabawa wanda ya fara amfani da shi shine usul misa'ida ta iyali haka suka faɗi a tarihi قص بن سعيد حبيب العرب من سن شعيب قص بن سعيد الإيادي بيقام رضا الله صلى الله عليه وسلم با سورا سورا سورا آ بي بي بي بي بي بي بي بي من الله صلى الله عليه وسلم يا an ce ya rasu shekara ta goma kafin a aiko annabi kaga annabi sama yana da rai akwai ruwa da suke zuwa cewa manzo Allah sama yana zuwa ya tsawa hudu gobinsa amma dai ba su tabbata khatibi ne suna faɗin wasu awwaliyat abubuwan da aka fara yi kamar su ce huwa awwalu man sa'ida shara lil khutba suka ce shi ya fara hawa burbushi kamar minbari kenan wajen hudu ba wa huwa awwalu man qala amma ba'd fil khutba to amma ba'd ga tana tana da hukunce hukunce na fiqhu tana da hukunce hukunce na lugha hmm? daga cikin hukunce hukuncen ta na lugha duka tana fa'idantar da sharadi ne amma ba'da qawli zaka to ba shi ya sa ƙa'ida ce ta lugha in aka faɗi amma ba'd to wajibi ne a kawo da alfa'ul batu, ko kuma alfa'ul aka fi jawaz shan. shi ya sa ba za ka ce amma ba'd sai ka ce in naka, sai dai ka ce fa'in naka. mun gani wannan alwa alfa'ul aka fi da jawaz shar saboda amma ba'd jumla ce shar'iyya fa ka kunta tas'aluni 'an al-iman ya ka kasance kana tambaya ta a game da imani ya kai ɗaya daga cikin uwa na. wanda yana faɗa mana sababin rubuta littafin sai malamai suna da asbab da suke ja su rubuta littafi daga ciki akwai malami da kansa ya burin ya rubuta littafi da kansa akwai wani ya bashi fikir ko malaminsa ko kuma wani ya masa tambaya ko kuma makamancin haka to shine ne yake ba da labarin ke cewa fa innaka kunta tas'aluni 'an al-iman ta kasance kana tambaya ta game da imani wa ikhtilafi al-ummati fi istiqmali da kuma sabanin da aka yi a zamanin mutum a game da cikar imani wa ziyadatihi wa naqsihi da kuma karuwarsa da kuma raguwarsa wa tadhkuru annaka ahbabta ma'rifata ma alayhi ahlus sunnah min dhalik sannan kuma ka ambata mun cewa kana son ka ji me ahlus sunna suka faɗi a game da duk waɗannan masail أبو نوح هنا اختلاف على الإيمان نفسه ما هو الإيمان سنة اختلاف الأمة في استكماله مسألة تبين زيادته ونقصه مسألة أخرى معرفة ما عليه أهل السنة ما عليه أهل السنة من أهل السنة سكت في أول إن شمس ألون لك وما الحجة على من فارقهم فيه سنة أبو نبيل me hujjar da za a kafa ba waɗanda suka saba ma ahli sunna kan wannan sune sune sune masalan kitab kun ji sune masalan kitab sune matsalolin da suka sa malam alqasim abu ubay ibn sallam rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin تي يا شيخ ان هذا رحمك الله يا شيخ للي وانا ابن ده تنبيه الله يمك رحمه خطب والله بفهم مصيبه شي من جرما نعم. اذا بلاغب يا شيخ خطب شيني شيء صعب كذا ولما قلت الابل فطينا الى ابن عبد سليمان الخطوبه الخطوب جنب خطبه الأمور الثقال والأشياء الصعاب والشؤون الإظام سنة الأصول خطب الخطب فيها سنك أبني ببع قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة حقيقة magabatan wannan الأمة a الأمة al'ummar sun yi magana kan wannan su wa tun da yake fi sadri hadhihi al tun a farkon wannan al'umma wa tabi'iha da kuma waɗanda suka biyo su wa man ba'dahum ila yawmina hada da kuma waɗanda suka zo bayan su har zuwa zamanin nan namu na yau ba mu ba shi malam mai littafi ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu وقد كتبت إليك بمن تها إلي علمه haƙiƙa na rubuta maka abin da ilimi na ya kai zuwa gare shi min zalika daga cikin waɗancan maganganun da magabata suka mashruhan mukhallasa ko mashruhan mukhlasa na rubuta maka shi da sharhi sannan mukhlasan na tsantsance maka shi wa billahi tawfiqu ina fatan Allah ya dace da idan kana son ka kukuta ka koma can ishrab min ash-sharb al-awwal ka shawo daga can ka shawo daga can shi ke ka huta ba fitina in suka baka fatawa za ka ji fatawa mai sauki sannan ko babu iskali a ciki duk wata shubuha da kake da ita a zuciyarka in ka ɗauki maganganun magabata ka karanta sai ka ji an yanke maka wannan shubuha i'lam rahimakallah kun ga yadda malamai suke kula da ɗalibi ce ka sani Allah ya ji kanka أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر ne, lallai ma'abuta ilimi da kuma masu kula da addini to sun kasu gida biyu a game da waɗancan mas'alolin faqalat ihdahuma ɗaya daga cikin waɗannan jama'un suka ce al-imanu Bil lillahi بالإخلاص wa بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح abin da ake ce ma imani shine bil ikhlasi lillah a cikin zuciyarka ka kudirta ka tsantsance niyya dan Allah kawai kai imani da Allah kun ga ali ce kaci wa shahadati alsinati sannan kuma har suna su furta su shaida abu na nawa kenan na biyu wa amalil jawahih sannan kuma da ayyukan gaɓoɓa shine al-imam al-qahtani maliki yake cewa imanuna billahi baina thalathatin qawlin wa fi'lin wa i'tiqad janani na kula khasa imanin na cikin abu uku qawlun magana da baki qawlun bil lisan sannan wa fi'lun bil aiki da gaɓoɓi. sannan da nani, sannan sai zukata kuma su kudirta wannan uku ke wa a cikin waɗannan ne kusan ba a samu waɗannan ukun duka a kan su ne wasu suka kafi gida-gida suka kafi gida-gida akwai masu cewa imani kawai itiqadi ba ba ƙaunun. sannan ba fi'il kamar wasu daga cikin asha'ira ke babu qaulun babu fi'lu shi yasa su a wajen su mutum baya kafarta da aiki kaga da mutum zai zo ya taka ƙur'ani su a wajen su bai kafirta ta kafa ba da kuskure ba da gangan kaga ya aiki وقالت الفرقة الأخرى جماعة تبي سكتشي بل الإيمان بالقلوب والألسنة imani kawai da zuciya ne da faɗi a baki fa amma al'amalu fa innama hiya taqwa wa birrin wa laysat min al imani. sai suka ce amma ayyuka su kawai taqwa ne taqwa wa imtisalu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi ka aikata abinda aka ce kai ka nisanci abinda aka ce kakka wa birrin da kuma kyautata wa laysat min al-iman suka ce ba cikin imani wasu daga cikin asha'ira suka ce ba rukuni bane sharadi ne sau ka, idan mutum da ya suke cewa la ya kuru insani bi mutlaq al'amal mutum baya kafurta da aiki kaf a zuciya shi yasa su a yanzu kusan wasu asha'ira kamar mafiyancin ash'ariyancin da azhar suke tabbatarwa a yanzu zuwa wajen su ba wani musulmin da za a ce mishi kafir Ka'ida su ce ba wani musulmin da za a ce mishi kafir duk abin da mutum bai aikata tunda dai a zuciyar shi ya ce shi musulmi ne to yana nan a musulunci shi a bari sai an je lahira Allah ya mashi hukunci wa inna nazarna fi ikhtilafi at-ta'ifatayn mun tsaya mun lura da sabanin da waɗannan jama'o'in guda biyu da waɗanda suka faɗi cewa imani abu uku ne da waɗanda kuma suka ce imani abu biyu ne فوجدنا الكتاب والسنة سيمك سامع القرآن والسنة يصدقان الطائفة التي جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا سيمك كشيوا ولندا suka faɗi cewa imani ya ƙunshi abu uku arkanul imani talatatu niyya da kuma faɗi da harshe wal amali da aiki a aikace da gaɓoɓi jami'an duka وينفيان ما قال في الأخرى سنن القرآن دا سنة كما سنة كورة أبن دا واتشان نفع دا كوي بالقلوب والقول كو كو بالإشتقاد والقول منازل منازل نعم. والأصل الذي هو حجتنا في ذلك اتباع ما نطق بالقرآن القرآن أسلم حجة وأنا أسلم حجة وأنا shi ne bin abin da alkur'ani da kanta ya fai fa inna Allah ta'ala zakarahu fa inna Allah ta'ala zikruhu uluwan kabira domin Allah wanda ambatansa ya ɗaukaka ɗaukaka wacce take mai girma Ƙara fi muhkam kitabi ya faɗi a gyararren littafin nan nasa fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألا يشف إن تنازعتم إذا كي مصر منازع وانشن يجا وانشن يجا منازع دل نزعني كافن شكا وانشن ما يابن شكا نزوى يبن شكو واجي والنازعات جركا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء to sai aka ce munaza domin a nuna mutsawa ko a nuna musharaka cewa duka sai نازعتك ونازعتني فصار فعلنا منازعة أو نزاعا to in kun yi saɓani kun ja jani in ja a game da wani abu fi shay'in kowane abu ne farduhu ila Allah wa rasul to kuma da shi zuwa ga Allah da manzansa arduhu ila Allah farduhu arraddu ila Allah ila kitabillah والرد إلى رسول إلى إلى الرسول أي الرد إلى سننه أقوم هو بسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر amma haka za ta faru a gare ku ne alama ce ta kun yi imani da Allah da kuma ranar lahira zalika khayrun wa ahsanu ta'wila wannan shine zama alkhairi kuma shine yafi kyawun a shi وإنا غددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم تثبت أولنا للتاف النام مميد لمر زواج أبن ألا يأيقو من زوج صلى الله عليه وسلم دشي وأنزل به كتابه كما يسوقت للتاف سدوا فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله sai muka ga alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallama sun sanya a farkon imani shine shaida babu abota da gaskiya sai Allah abu na farko da ake nema ce khas abinna wa anna muhammadar rasulullah fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi makkah sai manzon Allah sama ya zauna a garin makka ba'da an-nubuwati 10 sinin ya zauna shekaru goma aw bid'a 10 sanatan ko kuma shekaru goma sha wani abu kun ga malam abu ubai malami so yake kauce masa masabani akwai riwaya a cikin sahih bukhari da ce aqama an-nabi sama bi makkah 10 sinin wasu kuma riwayoyin sun zo sun ce aqama an-nabi sama bi makkah 13 sanata an sama shekara goma sha uku to idan ka ce bid'u bid'a wa ashara sha wani abu to nawa kenan wani zai kama ka sha wani abu yake bid'a ashra sana shekara goma sha wani abu shine audar yadu ila hadhihi shahadati khassatan manzo sama shekaru goma sha wani abu yana kira zuwa da wannan shaidawar ita kadai وليس الإيمان المفترض على العباد يومئذ سواها a wannan matakin babu wani imani ba wannan ba abinda ake neman kuwa ke ya ƙauni qulu la ilaha illa Allah tuflihu ko ya ammu qul la ilaha illa Allah kalimatan attakhidha laka hujjatan inda Allah yawm al ita kadai ake neman ayi a lokaci. saboda me sunnar Allah ta tadriji ko tadarruji Allah zai kama mutane abu lokaci ne kamar saukar ruwan sama kwar irin ruwan ƙarshen damina shi ma amma lokacin da ba ƙarshen damuna ba sai an muqaddimat amma in damuna ta zo ƙarshe ƙarshe ta fara sallama kawai ana zanne kawai sai a ce sai a kece da ruwa shikenan kawai na buɗar rana ne to Allah zai yin haka a sunnarsa a saukar da addinin sa bai yi haka ba ya bi mutane a hankali ana tarbiyyarsu faman ajaba haka na mu'mina a wannan lokacin duk wanda ya amsa shaidar nan to ya zama mu'mini la yalzamu husmun fi dini ba wani kuma su ba wani abin da ake neman bayan wannan yanzu ba wani da ake nema wani abu da ake nema bayan wannan wani suna kawai abin da ake so ya faɗi kalmar shahada shike ya shigo musulunci ولا يجب عليهم زكاة ولا صوم ولا غير ذلك من شعائر ba wani abin da ya waje ba a gare su a wannan lokacin na zakka ko na azumi ko kuma makamancin haka daga cikin hukunce-hukuncen addini su ne shara'i addini da wa inda ma kana hada takhifu an nas yawma idin bima yarwihi ulama rahmatan min Allah li Abin da Allah ya yi a lokacin shine saboda sauƙaƙa ma mutane kamar yadda malamai suke ruwaitowa saboda tausayin Allah ga bayinsa wa rifqan da kuma tausasa musu لأنهم كانوا حديث أحد بجاهلية وجفائها domin ba su daɗe da raguwa da jahiliya da kuma ƙeƙashewar hali ta jahiliya walau kuma al-fara'id kullaha da a ce a wannan lokacin Allah ya zubo ma da mutane farillai gabaki daya kamar yadda yanzu hukunce hukunce suke a cikin ke yin su kul ma'an to nafarat min qulubuhum to da sai zukatan su sun gudu sun bawwan ba za a iya yi ba ku duba hatta shan giya yadda lala a shige bayani su ce wallahi da an saukar da aya ta farko aka ce ka a sha giya to da yawa ba za a shiga musulunci amma Allah ya tabbun mutane a hankali shi yasa kai ma dan uwa kada wani yanzu ya musulunci yanzu kai ka kawo masa hukunce hukuncen musulunci duka ba shan giya ba kwanciya da mata ba kaza ba cin naman alade zai sani daga baya ka ba shi kalmar shahada kawai shige ya gaba hatta masu cewa sai an je an yi sallah azhar din nan alhali lokacin sallah a azhar ya wuce ba wanda ya ce dole sai an yi haka mutum ya zama musulunci sallah a azhar ta wuce to za ka yi sallar la'asar tare da mu ko kuma za ka yi magariba tare da mu sai ka kyale shi shikenan tunda yanzu ya shigo ta musulunta ka zo ka ce mata to yanzu abin da za ta yi wannan ne ni suke ɗin ta cire shi ta je ta samu baƙin niƙa da bakin jari da bakar safa sai ta gudu daga nan a dai ta samu lullubi mai kyau ta fara sawa shi sai a ta binta hankali ta nan sai kaji da kanta take neman da A kaga ta ce na ake kiran ta da to a wannan lokacin kai abin da ake bukata ki wa saqulat ala abdalihim kuma da siyama jikunkunan su nauyi فجعل ذلك الإقرار بالألسن وهدها هو الإيمان المفترض أو أن اللوكة في أكثر إقرار دباكي قوشين إيمانا دعكي بكاتس ندولي فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها سيسر قتن في أحكت أول زمن دسقي أمكة بك وبضعة أشر شهرا بالمدينة بعد الهجرة بعد الهجرة سنوا ما ينسنكوما مدينة watanni goma sha wani abu ba a saukar da wasu hukunce-hukunce ba ana ta lallashin su ana musu tarbiyya ana ta yi shi yasa wasu wani daga cikin malaman zamani yake cewa al'ahadul makki ahadu tarbiyatin wa takwinin wal ahadul madani ahadu tashri'in wa taqninin a makka baki dai abin da aka shi shine tarbiyya ake ana ta lallasa su kashin ana tarbiyyar su amma da aka dama gina yanzu kowa zai iya sai aka saukar da hukunce hukunce to shine mafarin farko na imani ai ikirari da baki qulu la ilaha illa Allah ko faɗi la ilaha illa ko da ita kawai kuka faɗi to za ku shiga aljanna haka ba aka yi a lokacin ita ce da a wani lokaci kuma ita ce aka yi ta shan wahala kanta aka kashe wani aka bigi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aka sa masa dokar ta ɓaci ka ai hudda da shi kai ba shi ba har da sa waɗanda ba su musulunta ba amma saboda asaliya da suke da ita tana goyon bayan shi aka ce to har da su ku je ku shiga shi ku shiga shi abu abu abi ku je ku mutane ku ci musulunci ku kuma wanda kuke musulunci ku kuma ku ci asaliya tunda kun ce kuna tare da shi amma ba akan addinin ku yake mutu ku je kuma ku mutu aka ɗau wannan shekarun a lokacin da Allah fara sarki ya yi musu to shine matakin farko Allah shi ne mu Allah madaukakin ya yi albarka a cikin rayuwarmu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh